Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirma na wannan daren ranar Laraba 1 ga watan Yuni. Za ku ji cewa ana kan shirye-shiryen ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai jihar Rivers don kaddamar da aikin tsabtace muhalli a yankin Ogoni da sauran ayyukan ci gaba. a daidai kuma lokacin da 'yan tsagirar naja delta na avengers ke zafafa har su kan tasoshin mai hasali ma bayan labaranmu za ku kira wayarmu mai lamba biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ku bayyana ra'ayoyinku kan matakan da kuke ganin za su kawo ƙarshen matsalar ta yankin naja delta za ku ji cewa sabanin tsada da kuma karancin tumatir da ya yi da wato da ake fama da shi a Nijar da Najeriya shi kuma albasa matukar arha ya al'amarin da ke jefa manoman albasa cikin damuwa akwai mu kuma da shirin wasanni a takaice yanzu kan a gyara zama a sha labaran duniya. tare da sallama a gare ku ga cikakkun labaran. Shaidan gani da ido a babban birnin tarayyar Somaliya sun ce akalla mutane goma sun rasa rayukansu wasu fiye da goma sha biyar kuma sun jikkata a lokacin da 'yan bindiga suka kai hari a wani babban otal yau Laraba a babban birnin na Mogadishu. Harin na yammacin yau ya faru ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da jami'ai suka sanar da cewa an kashe babban kwamandan ƙungiyar al a wani samame da sojoji suka kai cikin daren jiya talata. Mohammed Muhammad wanda aka fi sani da Dulyaden an zarge shi da kitsa harin da aka kai kan jami'ar Garissa da ke ƙasar Kenya a watan Afrilun bara wanda ya yi sanadiyar kashe mutane 148 galibinsa kuma ɗalibai ne. yawan farar hular da ke rasa rayukansu a rikicin birnin fallujah na kasar iraki na karuwa sosai yayin da yakin kwato birnin wanda ke hannun 'yan isis ke ƙara tsananta wani bala'i ne yake faruwa a birnin yanzu haka rikicin ya ritsa da iyalai masu yawa da kuma babu mafita a cewar jan england na hukumar kula da 'yan gudun hijirar kasar norway dakarun iraki sun kaddamar da wani farmaki na niyyar kwato garin ne akalla akwai yara dubu ashirin da rikicin ya rutsa da su a cikin birnin a cewar wata sanarwa da hukumar tallafawa asusun yara na majalisar ɗinkin duniya da ake kira unicef ta fitar hukumar ta yi kira ga duk bangarorin da ke fafatawa da su tabbatar sun kare rayukan yara waɗanda ke cikin haɗarin a mai da su sojoji hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta ce ta sami rahotannin da suka nuna cewa ana kashe farar hula a birnin wato a barin wutar da da kuma baraguzan da ke baraguzan da gidajen da ke fadawa ke addabar su akwai kuma rahotannin da suka nuna cewa 'yan isis na amfani da ɗaruruwan iyalai wajen yin garkuwa da su a cewar mai magana da yawon hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira william splinda wasu iyalai su 625 sun samu sa'ar kubuta da ficewa daga wannan fadan cikin makon da ya gabata jiya talata ne dakaran da amurka ke marawa baya suka kwato wasu ƙauyuka guda tara da ke kusa da iyakar turkiyya da siriya a ƙoƙarin da suke yi na kutsawa garin manbij da ke hannun ƙungiyar isis Cikin sa'o'i 24, Amurka ta kaddamar da hare-hare ta sama a garin Manbij, wanda ya kashe fararen hula goma sha biyar. cikin su guda uku ƙananan yara ne, a cewar ƙungiyar 'yan adawa ta Observatory da ke Siriya. Yanzu haka sojan SDF na syria wanda haɗakan mayakan kurdawa ce da ke aiki kafaɗa da kafaɗa da sojojin Amurka na wato na musamman su fiye da 200 sun sami shiga yankin kogin Euphrates da ake fada a cikinsa wanda hakan ya fusatar da 'yan tawayen Sunni da ma turkiya wadda ke fargaban cewa kurdawa na ƙoƙarin kafa ƙasarsu a kan iyakar ƙasar amurka dai ta daɗe tana sa ido a kan wannan yankin wanda take gani kamar wani mashigi ne na mayakan ƙasashen ƙetare kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an hukumar sufurin jiragen sama na ƙasar masar sun faɗa yau laraba cewa wani jirgin ruwan ƙasar faransa ya kamo sautin da kayu daga na'urar akwatin bayanan nan ne da ake kira black box na jirgin egypt air da ya fadi tekun bahar rum cikin watan da ya gabata faduwar jirgin da ta auku ranar sha tara ga watan mayu ta halaka dukkan mutane 66 da ke cikinsa hukumomin na wato hukumomin na ƙoƙarin gano akwatunan bayanan ne da za su taimaka masu gano musabbabin faduwar jirgin wanda ya fadi yana dabda kamar kammala tafiyarsa daga paris zuwa al'ahira masu bincike Labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango daga jihar Rivers inda shugaban Najeriya zai kai ziyarar kaddamar da ayyukan tsabtace muhalli da ayyukan sarrafa mai ya gurɓatar a yankin Ogoni a daidai kuma lokacin da 'yan tsageren naja delta ke zafafa kai hare-harensu kan tasoshin mai lamiɗa bakar gare ka wannan ziyara dai tana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan bindigar sabuwar kungiyar niger delta a banjas ya tsananta kai hare-hare kan kamfanonin mai a yankin na niger delta sannan kuma dakarun tsaro za cewa a tsaye suke kama daga 'yan sanda da soji da sss da dai sauransu domin tabbatar da cewar an kammala wannan kaddamarwa lafiya to kan dai wannan ziyara da kuma la'akari da batun tsaro na ji ta bakin mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers DSP Ahmad Kidaya Muhammad muna sanar da masanin shugaban kasa gobin Allah ba mu tsorai zai kawo ziyaran aiki na yini daya a nan a jihar Rivers amma tun kafin zuwansa muna tattaunawa da duka madafin da ya kamata ce mu tattauna da su saboda mu ga mun tanar da abin da ya kamata a wannan nasa ziyara gaci da abin da suke sanar da kai cewa a rundunar 'yan sandan jihar Rivers a shirye take tsaf abin da ya shafi harka na tsaro saboda wannan ziyara na shugaban kasa bayan haka kuma ba mu kaɗai muke ba kasan shine babban kwamandan sojojin Najeriya so muna samun goyon baya ma daga wajen sojoji cikin ikon ubangiji kuma zai zo shi tafi ba tare da wani abu ya faru ba. to labai misali tunda kuna wannan aiki na haɗin gwiwa misali da sauran jami'an tsaro gashi kuma yankin naji delta yan kwanakin nan ana ta samun hare-hare musamman na tsagerin Niger Delta. Kamar akwai wani kalubale da kake ganin kuke fuskanta na tsaro? A yanzu dai ba wani kalubale da muke fuskanta. Amma na gaji kamar kana dangantawa da abubuwan da suke faruwa a jihar a jihohin Niger Delta. Eh, duk wani labarin da ke faruwa a jihohin Niger Delta babu abun da faruwa a Najeriya Rivers. Ko da wata bazanta ta so ma mun shirya mata. An dai dade ana tafiyar hanwainiya dangane da gyaran muhalli a yankin na Ogoni tun dai wasu tsawon shekaru ofishin kula da muhalli na majalisar majalisar ɗinkin duniya ya fiddo da wani rahoton bincike kan gyaran muhalli na daga ayyukan mai a yankin tare kuma da umarnin cewar agago ta gyaran muhalli wadda ba a kai ga yi ba sai yanzu da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ɗauki aniyar ƙaddamar da fara aiki to ko ma'aikatar muhallin najeriya ke ciki kan shirye-shiryen ƙaddamarwa Alhaji Ibrahim Usman Jibirin wamban Nasarawa shine karamin ministan ma'aikatar muhalli wanda kuma tuni iso birnin Fatakwal To alhamdulillah yanzu da nake magana da kai ina ma filin da za a kaddamar da wannan gazarumin aiki ne tare da ma'aikata don mu tabbatar da cewa komai ya tafi daidai. So a mu gefen mu kan mun tabbatar da cewa shirin nan ya kan kama kuma muna fatan Allah ya taimaka mana a yi lafiya a zama lafiya. Ko kuma me gwamnati za ta yi dangane da wannan matsala da ta shafi yankin na Naji Delta baki ɗayansa? Burin mu a ma'aikatan muhalli da kuma ma ƙasa baki ɗaya shine gurɓacewan da muhalli ya yi a wannan shiya ta Naji Delta a yi kokari a gyara a share bayan haka buri na biyu shine bayan an yi wannan aiki wadda abu ne wanda zai ɗauki shekaru kamar ashirin da biyar zuwa talatin yaya za mu yi mu tabbatar da cewa ba a koma gidan cewa. To yayin da Buhari ke shirin zuwa yankin na Ogoni, 'yan tsigirin naja Delta sun zafafa hare-harensu ta yadda ko da safiyar yau Laraba sai da suka aikata kamar yadda shi Lamidon ya aiko mana. a 'yan kwanakin nan kungiyar ta naja delta avengers ta yi kirarin sake kai wani mummunan hari kan wata babbar tashar rijiyar mai na kamfanin man chevron mallakar kasar amurka a shiyar jihar delta kungiyar dai ta sanar da kai wannan hari ne ta email a wani sako da ta aiki wa manema labarai a cikin sanarwar ta ci gaba da cewar sojojin kasar ta najeriya ba komai bane kuma ba sa iya hana mu kai farmaki kan kamfanonin mai a yankin na niger delta janar rabe abubakar shine daraftan watsa labarai na rundunar sojan najeriya na kuma tuntube shi ta wayar salula dangane da tsanantar har-haren na 'yan bindigar yankin niger delta da kuma irin matakan da suke ɗauka sai ya ce wannan ba zai hana mu mai ci gaba da ainihin shirye-shiryen ba domin ci gaba da kare abubuwan da ke na gwamnati da kuma sauran na mutane wanda ba su cikin wannan 'yan kungiya sannan kuma muna ɗaukar sauran matakai wannan matakan muke ɗauka shine muna ina a kyau tsammanin insha Allah za mu kai ga cimma nasara don ainihin dakushe ko kuma kama dukkan wanda ke da hannu irin wannan abubuwan mu a matsayin jami'an tsaro muna nan ko muna ɗaukar matakin da ya kamata mu ɗauka domin kada mu ainihin cutar da waɗanda ba su ji gani ba wani mai fashin baki kan tsaro ya kumando Ahmad Tijani Baba Gamawa ya yi tsokaci dangane da wannan dambarwa ta sabuwar kungiyar 'yan bindigar Niger Delta ya ce wayannan abubuwa da suke faruwa ba abubuwa ba ne na daɗi kwarai da gaske a shekara da shekaru wayannan mutane an yi ƙoƙari a gwamnatance a ga an biya musu bukatunsu an ɗauki hatta yaransu da sauransu an kai su karatu zuwa waje an koyar da su sana'o'i da sauransu amma har yanzu ba a cimma nasara akan abubuwan da suke ba kuma idan ka duba irin abubuwan da suke faruwa yanzu da matsayin da najeriya take bai kamata a fara samun irin waɗannan abubuwa ba su ba ƙasar suka sa a gaba ba abin da suka sa a gaba kawai a yi tsagiranci a samu kuɗi waɗannan hare-hare dai sun tsananta a baya-bayan nan a yankin na niger delta mai arzikin mai lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya A gaida Lamido yanzu kuma lokaci ya yi da za ku kira lambar muku bayyana ra'ayoyinku kan matakan da kuke ganin idan aka ɗauka rikicin yankin Naja Delta zai kawo ƙarshe. Kamar kullum lambar da za ku kira mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kar a manta a sa alamar tarawa da kuma ɗaya kafin lambar. Kafin nan dai ga sahabu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar akwai kira daga Legas, wake kallai? Assalamu alaikum mai magana Rabi'u Mashikeli daga Lagos. To Malam Rabi'u muna jin ka. Yawwa ina wa mai girma shugaban ƙasa fata alheri daga wannan ziyara da zai je dawo da fata Allah Ubangiji ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya. Kuma shawarar da zan bashi game da waɗannan tsagira ɗin duk irin yadda ya gaza a saitu wannan magana ɗin da shi da su da shugabanninsu a yi a samu zama lafiya amma tsagera idan suka kiya yana da kyau sojoji su kuma su nuna musu ba su ne ba sabo to mun gode da shawarar ka da kuma jin da jina ma shugaba bari mu kada fatakwas daga lagos wake kala ya fatakwas a fatakwas hashin mummuni ne yan nijar wanda yake zaune a nan fatakwas to muna jin ka eh gaskiya ziyarar da mai girma shugaban kasa zai yi a nan jihar rivers yankin ogoni na bori sai dai mai fatan ubangiji allah ya kawo baba lahiya kuma shi maishe shi lahiya kuma lalle su 'yan yankin sun san cewa an tuna da su kuma ana yi musu abin da ya dace don dai su samu ingancin rayuwa to amma akwai wani hamzari ba gudu ba akwai wasu mutane wa'anda suke gaskiya ba ƙasar nan ba ce a makomarsu su gurin su idan dai ɗan arewa ne zai yi mulki to ba ya yi kaɗan da shi taci arziki daga yankin su kuma a gina najeriya ba za su taɓa yarda da wannan ba ko nawa za a ba su wa'annan mutanen ba za su bar ta'addancin da suke yi to dole ne rindunar soji ta ɗau matakin da ya dace ko duniya ma ta san ta'asar da wa'annan mutanen suka yi kar a ba su wata dama irin wadda suka samu lokacin umaru musa ado a har duniya ta san su kaga dai yanzu nan ma an ce yau ma sun sake kai hari kaga hari guda takwas kenan to kaga yayi muni mu muke yawo yankin ga mun rige mun san abin da wa'annan yaran suke ciki to da fatan hukuma za ta ji shawarar ka doguwa bari mu kada gombe wake kala gombe Bello buɗi daga Akko Local Government Kumo. To buɗe mana. Ni na ba da shawara wa shugaban ƙasa mu ma a yi ƙoƙari a arewacin ƙasar nan a tona mana wannan rijiyoyin mayi. Muna ji, ci gaba. Yawwa, shawarar mu mu ma a tona mana rijiyoyin mayin nan a arewacin ƙasar nan. Kamar yadda Abacha ya sa aka zo aka dudduba aka samu akwai don haka shi yasa ga dogaransu suke ganin kamar mu ba mu da shi suke ta'asa wa kayan gwamnati da ta da hankali to mun gode da shawarar ka bari mu matsa kusa da kai amma zuwa fataskun wake kallaye a fataskun malam na fataskun wa alaikum salam muna jin ka suna na gambo barau fataskun to malam gambo ci gaba yawo shawara da nake so na mikawa baba buhari da cewa ba bai kamata a sassauta musu ba saboda manufarsu babu alheri an nemi za a kyautata musu sun nuna ba sa so don haka shawara da muke ba shugaban kasa kar a nuna musu sanayya ya kamata gwamnati ta ɗau mataki a saura a kan saboda hassada ce da kyashi da mugunta su suna ga shugaban kasa dan arewa ne dan haka za su iya yin komai dan haka shawara ta dan Allah dan annabi burutai ka dau mataki mai kyau a kan to baba barau fatasku mun gode da shawarar ka bar mu kada zazzawa ke kan layi a zaria yawa time suna na musa da garin kwangila memba kungiyar taska to malam musa wannan fari gaskiya na yi farin ciki matuƙa da janar muhammadu buhari ke kokari ya ji wannan yanki domin kila sa huce da kai cin abubuwan koraɗaɗin da suke fama da shi gaskiya na ji daɗi ubangiji allah ya tabbatar da alkhairi kuma ya kamata manyan su su gani da ƙananan su su hankalta a samu a zauna lafiya ba abin da ya fi zaman lafiya daɗi na gode musa da garin kwangila gaskiyar ka malam Musa kuma ga wani ya riƙe mana kafa a Zaria wake kan layi a Zaria to da alamar ya sake mu to kamar yadda muka ce yau so muke mu ji ra'ayinku game da matakan da kuke ganin idan aka ɗauka game da matsalar naja Delta za a samu kuɓuta za a samu mafita to wake kan layi a Katsina Abdullahi ne daga bakoli to malam Abdullahi muna jinka ka ni na ji daɗin wannan shiri domin na da ina neman ku ban same ku ba amma yau na ji daɗi na same ku to ci gaba wato abin da ya kamata wannan mutane suna lalata arzikin ƙasa ne idan har ba za a sasanta da su ba to zai girma shugaban ƙasa a buɗe musu ta kawai to ba ka ganin an yi jima ana buɗe wutar amma ba a samu mafita ba to ai rena hausa fulani ne kawai to mun gode da ra'ayinka bari mu kaɗa jaskwata yamma da bauchi wake wa alaikum salam Musa Makeri ne yake magana daga jaskwata. To muna jinka. ka. abun da nake son a yi magana kai game da ziyarar shi shugaban kasa a a can kudu mm. shi ne ina son ba da shawara in zai yiwu a yi a duba wannan gurin kada a yi magana na son zuciya ba mm. ni dinan dan arewa ne amma ina son a yi magana kada a tauye ma wani haƙƙinsa domin eh, abin da yake damuwa a can kasan ya bambanta da namu a nan arewa so mm. akwai da zuwa wani yi magana da rana game da yanda yanayin wannan gurin yake ya kamata a duba sai a yi magana domin can ɗin kasan wuraren maganan aikin mai din ya lalatar masu da da ruwan shan su. Eh shine da wani ce har da kifaye ma duka suna mutuwa. Yawa wanda shine ma yasa shugaban kasa Wanda shine ma yasa shugaban kasa ya je zai kaddamar da wannan shiri na aikin tsaftace muhallin da fatan ba za a sace kuɗin da aka ware don wannan aiki ba. don wani sa'in gwamnati eh, da kuma fatan su ɗin yankin za su ba da haɗin kai. Na biyu kaga kaman kudaden da lokacin umaru musa ya ra'aduwa allah to mun gode sosai a uh, haji musa ka so ka bada misali da yadda yar ado ya kawo tsarin uh, wato uh, akuwa don a samu zaman lafiya da fatan gwamnati za ta ji bari mu kada bauchi mu kara jin bayanin na kan layi muna jin ka babu kan yanzu daga lokacin gwamnati bauchi To muna jin ka. Eh wannan sasantawa da waɗannan mutane ba shi da wani alfahari. Dukiya ce ta ƙasa wadda kowa iya da hakki a kai. An ce ana neman sasantawa a gare su to in wannan gwamnatin ta shuɗe kuma wata ta zo ta yara da su. Baka ganin tattaunawar ita ce tafi tattaunawa kan an yi abin da bai kai ga nasara ba sai wuta kawai to da fatan dai a mun gode da wato gudunwar da kowannenku ya bayar da fatan za ku shiga a maudu'i na gaba ku kawo gudunwa kamar yadda kuka saba wasanni a takaice. Chairman hukumar kwallon kafa a jihar yammacin Ghana, Kujo Yanka ya watsar da kira da ministan matasa da wasanni Nilan Tivan ya yi ga hukumar kwallon kafa ta Ghana GFA da ta yi masa lissafi akan wasan zumunta da zakarun Ghana 'yan kasa da shekaru 23 suka yi a birnin Tokyo, Japan. Ya ce zancen gaskiya shine hukumar kwallon kafa ba ta da alhakin yin lissafi ga ministan sai dai babban taron ta saboda ita kadai ta san hanyar da take samo kudaden ta da kuma yadda za ta yi amfani da su Ƙungiyar Ghana Black Stars ta fara sansanin horar da 'yan wasanta a Lisa Hotel da ke birnin Accra don daɗa shiri kan shiri akan wasanta don shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar 2017 da za ta kara da kasar Mauritius a ranar Lahadi biyu bayan kammala wasannin League a kasashen Turai. Coach Avram Grant ya samu 'yan wasa 23 da ya gayyace su su yi wa Ghana Black Stars wasa banda Gola Razak Brema da kuma thomas party wanda ya yi wa atletico madrid wasa a karawansu da real madrid a gasar cin kofin zakarun turai a ranar asabar da ta gabata kakakin hukumar kwallon kafa ta gfa ibrahim sani dara ya kira ga 'yan sanda da su kama kuma su gurfanar da masu tada rigima a filayen wasa duk da cewar wasannin league din mata na kasar ghana na samun wasu 'yan rigingimu karamin league na division 1 shine aka fi samun yawan tashin hankali wanda a baya-bayan nan fada ta kaure tsakanin 'yan kallo a wasan da tamale utrecht ta yi da berlin fc har da bindiga ya tashi a wurin wasan wanda ya kama kot din tamale utrecht rashid ya samu rauni shi ko alkalin wasa samson azuma rigarsa ta jike shatab da jininsa akwai rahotanni da ke cewa club din chelsea ta english premier league ta fara nuna sha'awarta na kulla wata yarjejeniya da dan wasan gaban ghana da ke wasansa a shanghai sipg a kasar china a samuajan ƙungiyarsa ta shanghai sipg tana dab da yin musanya da dan wasan saboda yawan rauni da yake samu duk da irin makudan kuɗi da ta kashe wurin sau dan wasan daga al'ain a kasar dubai a kwangilarsa da shanghai sipg a samoja na daukar albashi dala dubu uku da hamsin wanda ya kai shi gurbi na shida na 'yan wasan kwallo a duniya da ke daukar albashi mai tsoka sabuwar babban sakatariyar hukumar kwallon kafa ta fifa ta bayyana wasu naɗe-naɗen mukamai guda biyu da shugaban fifa gianni infantino ya yi makonni uku kafin ta fara aikinta a hukumar ta fifa Marco Villager wanda ya daɗe yana taka muhimmiyar rawa a sashen doka na hukumar yanzu shine mataimakin babban sakatare mai kula da sabon sashen kasuwanci na fifa sai kuma zomir boban tsohon dan wasan tsakiyar kasar croatia yanzu shine ya zama mataimakin babban sakataren sashen ci gaba da shirya gasa a hukumar fifa yanzu kuma sai sharhin murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka da taimakon amurka aka karfafa hanyoyin tabbatar da bin doka da shimfiɗa mulkin bin doka a ƙasar pakistan a watan da ya gabata jakadan amurka a pakistan david hale da sakataren harkokin tattalin arzikin pakistan tariq buwaja suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar taimakekeniyar juna ta dala miliyan 44,600 har tsawon shekara ɗaya a ƙarƙashin yarjejeniyar ofishin ma'aikatar harkokin wajen amurka mai kula da al'amuran yaƙi da miyagun ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa da kuma ƙarfafa hanyoyin tabbatar da bin doka da oda zai taimaka wa gwamnatin pakistan wajen ƙarfafawa masu aikin doka fasahar tsaro domin su yi yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi da kuma ƙarfafa ɓangaren shari'a da ke hukunta masu aikata muggan laifuka Amurka ta fara rataba hannu akan irin wannan yarjejeniyar taimake keniyar juna tun a shekarar 1992 yarjejeniyoyin da aka yi ta kullawa bi da bi kuma shekara-shekara sun taimaka wajen horar da dubban jami'an 'yan sanda da lauyoyin gwamnati masu gabatar da ƙara da gine-ginen ofisoshin 'yan sanda da samar masu da motoci da kayan aiki da kuma abubuwan kadaci ta ran jami'an tsaro sabuwar yarjejeniyar za ta samar da kudaden yin ayyuka a duk faɗin ƙasar pakistan ciki har da inganta fasahar aikin 'yan sandan larduna da sauran cibiyoyin jami'an tsaro ta hanyar basu horo da kayan aiki da tallafa musu da gine-gine da ababen more rayuwa. Ayyukan za su haɗa da baiwa mata damar samun kulawa a kotuna da tallafawa wajen ɗaukar ma'aikata da samun aiki mai ɗorewa da kuma ƙarin mukami ga mata 'yan sanda, alƙalai da kuma lauyoyin shigar da ƙara. Bayan haka, shirin zai taimaka wa Pakistan wajen haramta yin amfani da miyagun ƙwayoyi da ba da horon koyon dabarun maye gurbin noman ganyen opium da noman wasu albarkatu da samar da kayan ban ruwa na noman rani da samar da wutar lantarki da ƙarfin ruwa da yin hanyoyi zuwa kasuwanni daga gonaki a lardin kaba Pakhtunkhwa da kuma yankunan kabilun da ke ƙarƙashin kulawar gwamnatin tarayya daga ƙarshe ayyukan za su taimaka wajen haɓaka mulkin bin doka ta hanyar bayar da horo ga lauyoyin gwamnati masu shigar da ƙara a matakin larduna da gwamnatin tarayya sa'an nan a baiwa alƙalai horon yin shari'a da gaskiya su kuma gandarobobi a ba su horon yadda za su yi aikin gadin gidajen kaso daidai da zamani ofishin ma'aikatar harkokin wajen amurka mai kula da al'amuran yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta ƙasa da ƙasa da kuma ƙarfafa hanyoyin tabbatar da bin doka da oda na aiki a ƙasashen duniya fiye da tasa'in domin taimaka masu su yi yaƙi da miyagun laifuffuka da cin hanci da rashawa da tunkarar miyagun laifuffuka masu nasaba da dallancin miyagun ƙwayoyi da inganta makarantun horar da 'yan sanda da kyautata dokoki da tsarin kotuna su zama su adalci da hukunta mai laifi amurka na alfahari da aikin da take da ƙawarta pakistan suna tallafawa tsarin shari'a ƙasar wanda zai bautawa 'yan ƙasar pakistan kuma ya kare su wannan ne sharhin murya amurka da ya bayyana muku wuraren gwamnatin amurka na yau To a gaishe ka yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Shaidan gani da ido a babban birnin tarayyar Somalia sun ce akalla mutane goma sun rasa rayukansu wasu fiye da sha biyar kuma sun jikkata a lokacin da 'yan bindiga suka kai hari a wani babban otal a yau Laraba a birnin na Magadishu. Harin na yammacin yau ya faru ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da jami'ai suka sanar da cewa an kashe babban kwamandan ƙungiyar al-Shabab a wani samame da sojoji suka kai cikin daren jiya talata to jama'a da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan allah ya kai mu yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatarwa da julie da Subscription wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mr oktu ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri huta lafiya sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu